ومن يدرك فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن من سنة الله تعالى أن يبتلي عباده بالمحن والمصائب ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر لأن الضراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها مهنة لا حصل الاختلاط الذي هو فساد وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم فما كان الله ليضيء إيمان المؤمنين قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وفي هذه الآيات أخبر الله تعالى أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف والجوع أي بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا والمحن تمكث ولا تهلك وقوله ونقص من الأموال يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك والأنفس أي وذهاب الأهباب من الأولاد والأقارب والأصهار ومن أنواع الأمراض في بدن الأب أو بدن من يحبه والثمرات أي الفهوم والثمار وثمار النقيل والأشجار كلها ببرد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه فهذه الأمور يا عباد الله لا بد أن تقع لأن العليم القدير أخبر بها فإذا وقعت انقسم الناس قسمين جازعين وصابرين فالجازع حصلت له المصيبتان فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر فقال بالخسارة والحرمان ونقص ونقص ما معه من الإيمان وفاته الصبر والرضا والشكران وحصل له السقط الدال على شدة النقصان وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب اجرها عند الله وعلم ان ما يدركه من الاجر بصبره اعظم من المصيبه التي حصلت له بل المصيبه تكون نعمه في حقه لانها لانها صارت طريقا لوصول ما هو خير وانفع منها فقد امتثل امر الله وفاز بالثواب فلهذا قال تعالى وبشر الصابرين أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب والصابرين هم الذين قاموا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة ثم وصفهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره قالوا إنا لله أي مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصرفه فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بممالكه وأموالهم فلا اعتراض عليهم أولئك عليهم صلوات من ربهم أي ثناء وتنويه بهالهم ورحمة عظيمة وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق وعملوا به فصبروا لله عباد الله إنما نعيشه من خوفكم بيوت قرآن قد يورث لونا من اليأس والقنوط عند بعض الناس مع أنه في مثل هذه الحال تعظم الحاجة لاستهدار التفاؤل الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل قيل يا رسول الله وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم متفق عليه وعلى التفاؤل توقف الشفاء عند المرض والنجاة عند الفشل والصبر عند العزيمة وتوقف تفريج القلوب ودفع المصائب والنوازل عند وقوعها والتفاؤل في هذه المواقف يولد يولد أفكارا ومشاعر الرضا والتهمل والأمل والثقة ويبعد أفكار ومشاعر اليأس والانهزامية والعجز أساس التفاؤل الثقة بالله والرضا بقضائه وغذاؤه علم المؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فعلى وعلى الله فليتوكل المؤمنون فهو فهو سبحانه الذي يملك كل شيء فلا يستبدع الرزق ولا يستعجل النجاة ولا يقلق ولا يقلق لها للأمة بل يتفاءل حتى لو نزلت به مصيبة أو دهمه مرض أو فقر أو فقد ولدا أو زوجا يتفاعل مع العمل على دفع ما يقتل من من بلاء أو تخفيف ما ينزل بأمته من در ثم يطمع في بوابة الصبر وتحمل المشاق أيها الكرام نتفاعل نحن المسلمين لأن في كل من في كل منحة منحة ولا تخلو مصيبة من غنيمة يقول رسول الله صلى ما من مسلم يشاق شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومهيت عنه بها خطيئة رواه مسلم حقا إن مع العسر يسرا وإن النصر ما أخطر ولن يصيب الأمة إلا ما كتب الله لها ولن يصيب الأمة إلا ما كتب الله لها فما علينا معاشر المؤمنين إلا أن نتفاءل بالخير ونستمسك بأسباب النصر والتمكين في الأرض وهي عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له والصبر على دينه وإحسان الظن بالله تعالى والعمل بما يرضيه تعالى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تدغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يذيب أجر المغفرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا ku yan na musulmi a yau kutubar mu tana magana a kan kunna ta Allah madaukakin sarki wajen jarraba bayi da kuma abin da ake so na kyakkyawan fata da kyautata zato ga Allah madaukakin sarki hakika ya ku yan na musulmi yana cikin sunnar Allah madaukakin sarki ya jarrabi bayansa da musibu da abubuwa daban-daban dan a gane wanda ya ce mai gaskiya da wanda ya yake makaryaci a gane wanda yake da raki da kuma wanda yake da hakuri saboda da za a zauna cikin ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali to da ba za a iya gane wanda yake kan gaskiya ba da wanda yake bai da da kuma an samu banna hikima ce ta Allah madaukakin sarki a rarrabe ma abota alkhairi daga waɗanda suke da sharri wannan shine fa'idar jarraba da Allah madaukakin sarki ke jarraba bayi domin ta hanyar wannan jarraba ne za a ga mai imani wanda zai koma zuwa ga Allah zai nemi lada a wurin Allah ya bayyana lamarin shi zuwa ga Allah imanin shi da kaddara ya bayyana a gefe guda kuma za a gane wanda yake da rafi da shakawa da kai kuka zuwa ga wani Allah bal ma har a samu masu fadin maganganun da za su ke zama farin addini ne da wani maganganun da suke sako ne to wanda yana cikin hikimar jarraba Allah madaukakin sarki yana cewa tabbas za mu jarrabe su da wani abu daga tsoro da yunwa da tawaya a cikin dukiya da rayuka da 'ya'yan itace sai Allah ce bai yi bishara ga masu haƙuri to dai waɗannan wanda idan musiba ta same su suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce masu yin wannan masu wannan siba suna da yabo da rahma daga ubangijin sannan su ne shiryayyu a cikin waɗannan ayoyi za mu ga Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa zai jarrabi bayansa bi shay'in min al-khawf wal da wani abu daga tsoro da yunwa ba duka tsoro da Allah madaukakin sarki zai jiro ba ba duka yunwa ta hada da mutane gaba ɗaya ba a'a wani yanki wani yanki na tsoro da kuma yunwa domin ita fitina ita jarraba idan ta zo tana tacewa ne ta fitta na karkatu amma ba ta halakar da mutane gaba daya da haka Allah ya ce za mu jarrabe su da wani abu na tsoro da yunwa sannan wa nafsin min al-amwal da tawaya ta dukiya wadda ta haɗa duk wata tawaya da za ta shiga cikin dukiya sawa'un wata ba ce za ta zo daga sama ma'ana wata Allah madaukakin sarki zai kaddara ta kamar gobara ko wani abu yanzu ko nutsewa ko kaya fito da ko wani abu makamancin haka har ma da irin kwace da azzaliman shugabanni ko kuma masu fashi ko wasu mutane da suke miyagu za su yi wa mutane duk ya shiga cikin abin da Allah ya kira wa nafsin minan Sana lati ce wal amfi da rayuka ma'ana tafiyar rayuka shine mutum ya rasa waɗanda ya fi su ya'ya ne ko iyaye ne ko makusanta ne ko abokai ne ko kuma cuta da Allah zai dora wa bayi a jikin jikin shi ko a jikin wani wanda yake so duk wanda yana cikin wa nafsin min al-amwali wa wani min al-amwali wal amfi sannan Allah ce wasu samarat da yayin da ya hada duk wata ƙwaya wanda ake ji kamar masara dawa gero shinkafa ko irin ma'ana ƴaƴan itace dabino da makamantansu ko kuma bishiyoyi gaba ɗaya sanyi ya same su ko gobara ko wani abu ya tafi da su da Allah ya ce za mu jarrabe ku da nau'in irin waɗannan abubuwa amma sai Allah ya ce ka yi bishara ga masu hakuri waɗannan abubuwa ba makawa sai sun faru domin Allah madaukakin sarki shi ne ya ba da labarin cewa za mu jarrabe ku to idan sun faru mutane suna kasuwa kaso biyu kaso na farko masu ma'ana raki masu ƙorafi. zuwa ga ubangiji ma'ana suna faɗan maganganu wanda ba su dace ba da kuma masu haƙuri shi wanda duk ya korafi ya yi ma'ana raki ya faɗa munanan maganganu don zane da allah da wajen sarki to ya haɗa da musiba guda ɗaya nan. ya rasa abin da yake so ko a dukiya ko a 'ya'ya ko kuma ma'ana a wani abin da yake da shi musiba ta same ta na bangare sannan a bangare guda kuma ya rasa lada wanda shi ne samun lada na hakurin wannan musiba din sai a waye gari ya zama ya yi haƙara. ya imanin shi ya tafi ya zama bai samu abin da yake so ba ya fada cikin musiba so na biyu kuma masu hakuri wanda za su yi hakuri in musiba ta zo ba za su muna nan maganganu ba dangane da ubangiji ba za su yi muna nan maganganu ba dangane da abin da ake ciki kullum abin da suke roƙo Allah ka yaye mana Allah ta ba mu haƙuri Allah ka ba mu mafita ya Allah mun tuba ka ya bai mana suna neman lada a gurin Allah to sai ya zama na wannan musibar ma sai ta juye ta zama masa ni'ima a tare da shi domin mai hanya ce da ya samu alkhairi ya samu komawa zuwa ga Allah fiye da kila da ba mai taba da mai wannan ba to sai ya zama ya samu alkhairi a tare da shi ke sa Allah ce wa bashirin sabirin kai wa mata hakuri bishara sai Allah ya faɗe su abin da suke faɗa idan musiba ta same suna ta inna lillahi ma'ana mu na Allah ne bayan Allah ne Allah ne ya halice mulki ne na Allah da ka duk abin da Allah ya yi to ya yi ne da mulkin sa kamar ma'ana abu ne na ka yadda ka sarrafa shi to haka mu ma bayi ne na Allah haka nan dukiyoyin mu da ka idan Allah ya jarrabe mu da wani abu to ya yi tasarrufi ne da abin da yake mallaka da haka bai kamata mu faɗi munanan maganganu ba ko mai fushi ko ma'ana faɗi wani abin da yake ba daidai ba shine ma'ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suke kuma ga Allah za mu koma ma'ana akwai ranar sakamako zai kalli irin haƙurin da muka yi saka mana to Allah ya ce masu yin wannan su ne suke da yabo suke da rahama daga wajen ubangiji kuma su ne shiryayyu ya ku yan kwana masu girma halin da muke rayuwa a ciki na wannan cuta ta corona wanda ma'ana yanzu ta mamaye ko'ina. ina kullum za ka ji bayanai daban-daban an yi ma'ana yanzu an ɗau mu dai a nan da fara ma'ana yin abin da tsananinsa da mai mun cinye wata guda na ramadan mun shiga ma'ana akalla za ka ce wata guda da sati biyu zuwa uku ana cikin ma'ana yanayi na cikin lamarin wannan abu to in ba a yi wasa ba sai haka ya haifar da ɗaya eh, bai kauna a zuciyar wasu mutane sai ga mutum ya ta wannan lamarin kuma ina za a yi wannan abu kaza sai ya ɗaya eh, bai kauna musamman idan yana jin maganganun wasu waɗanda kullum su kuma abin da suke kokarin sanya mutane razani sai ai in ta shiga cikin mu sai abin da ai za ta kashi ai za ta yi kaza ma'ana kullum tsoron ake wa mutane a zuciya ba tare da ɗora mutane wani abu na amal ba to irin wannan yana haifar da sai a waye gari mutum ya bai kauna daga rahamar Allah wanda kuma ba ba wanda kuma ba daidai bane a irin wannan yanayi abin da ake son bawa ya dinga halatta kyakkyawan fata dangane da ubangiji ya dinga ma'ana halatto kyakkyawan lamari shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalma mai kyau tana kayatar da shi ma'ana mutum ce duk da gashi muna cikin hali na yanayi amma ba abin da ya gagara Allah Allah mai wa ne ko ba zuwa ga Allah Allah mai dauki mana an yi wanda take wannan an yi kaza an yi kaza Allah mai yayi ma'ana irin wannan kalmomi masu kyau waɗannan kalmomi suna kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tsira ba ta sai manzon Allah sai yake cewa khairu alfa'al mabiya alkhairi kyakkyawan fata sai suka ce ya rasulullah me alfa'al sai manzon Allah ce alkalimatu salihah kalma nagartacciya ta kware ya kuma buha a hadu da ɗayan ku ne haka kuma manzon Allah ya karfe da sahabbai idan sai shiga halin tsoro da razani sai manzon Allah ya jefa musu ma'ana samun nasara da jin cewa akwai samun nasara a gaba akwai kudi ya zuwa a hadisin Ali da Hajji yace muna wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke waje zai samu kan talauci wajen manzon Allah ma'ana bukata babu ya zan ya ba wani ma ya zo ya kafu kan cewa an tare hanya an karbe masa sai manzon Allah ce ya kai Ali ka taba ganin jira wani gari ne ya ce ban gani ba sai man sai ce amma an ba da labari sai manzo Allah ce to in rayuwa ce masa tsawo za ka ga mace za ta tuwo daga wannan garin har sai ta zo nan garin baka ta yi tsawafi ba wani abin da take jin tsoro ya? da haka wannan da abin da suke faɗa akwai faras akwai buɗi yana nan gaba akwai zaman lafiya sai ce haka manzon Allah ya faɗa sai ce a ran shi shi sahabin da aka faɗi wannan magana a ran shi yaya ɗan fashin da suke guri kaza ina za su je shi ana tare mutane ana kaza a ran shi ya faɗa sai manzo Allah ya sake ce masa in rayuwa ce maka tsawo za a buɗe taskokin kisara kisara sarkin faris da yake gani dukiyar da ya mallaka musulmi sai sun je sun mallaki wurin da dukiyar gaba daya yace ya rasulullah kisara ibn hurmus wannan shugaban da nake ji babban manzo Allah ya ce eh shi in rayuwa ce maka tsawo ma za a zo lokacin da mutum zai fito da abu dukiya a hannunsa yana neman wa zai karɓa har sama bukaci mun ga manzo Allah ya buka mu ya sanya musu fata a cikin zuciya da haka ba daidai ba ne zama kullum lazari kullum tsoratarwa kullum birgitarwa a'a a ciza a hura idan ma'ana an faɗi matsaloli da mai sai kuma a nuna mutane kan kuma da mai kauna daga rahmar Allah babu abin da Allah baya. cikin kyaftawar ido sai Allah ya lamarin sa da haka a busa wa mutane rai a motsa musu ta yadda za su tashi su dage ci gaba da kyakkyawan zato ga ubangiji da mai da lamari kuwa ga Allah amma ba ya zama kullum ana cikin tsoro ba ana cikin fargaba ana cikin ma'ana ta sha'u ana cikin tamfi ana cikin kaza a'a ana so yan kiza ya zama amura ya ku ya kwana abinda ake so idan rashin lafiya ta samu mutum to ya ji alam sai yana fatan waraka idan ba ta sauka ya ji cewa yana fatan za ta yaye idan aka samu rashin nasara ya ji cewa akwai nasara a gaba idan aka samu damuwa ya cewa wannan damuwar za ta zo ta yayi abinda kuma zai kafa ma wannan shi ne ka yarda da Allah ka yarda da hukuncin Allah ka yi imani da abinda Allah ya shirya shi yake faruwa ka tafi akan kullum yusiba na illa ma ka taɓa mawuda ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana alkhairi sai wanda Allah ya rubuta mana sharri ma sai wanda Allah ya rubuta mana huwa maulana shine madaukakin lamarinmu da haka a kan shi mu'mini suke dogara Allah ya mallaki dukkan komai da kada ka ga tsawon lokaci ka ce ai wannan abu zai wuce ba kada ka tsawon girman talauci ka ce ai ba zan arziki ba kada ka zama ana shin wahala ka ce ai ne haka zan tsare a'a ko ma kai kyakkyawan fata da ubangiji roki Allah me yadda lamarin ka zuwa ga Allah da haka mu musulmi kowace jaraba za ta zo to tana iya zama mana alkhairi kuma duk musiba a wurin musulmi tana ɗauke da ganima tana ɗauke da riba don maza Allah yana cewa babu wani musulmi da musiba za ta same shi kaya abin da ya sama da ita ya soke ba sai sai an daga mai daraja an yaji mai kuskure an yaji mai kuskure kaga ke da mu musulmi duk musiba tana ɗaure tana ɗaure da ganima idan Allah ya gara mutum da wannan cuta ya hakuri ya koma zuwa ga Allah ya roƙi Allah sai Allah ya yaye masa kuma ya ba shi gadon wannan hakuri kuma ya samu riba a san abin da ya same shi in wani ɗaki ya jarrabu sai wannan idan gari ya jarrabu sai wannan sai koma zuwa ga Allah gaba ɗaya to haka lamarin Allah madaukakin sarki ne hakika tare da tsanani a sauki tare da ma'ana nasara tana buƙatar haƙuri in ana so a ci nasara sai an yi haƙuri ba kuma abin da zai samu al'umma sai abin da Allah ya rubuta mata za ka ba abin da yake kan mafashin mai fatan alkhairi bai riko da sanubai na sauniya sababai wanda Allah ya tsara a halitta kamar yanzu ma'ana jami'an lafiya za su ce a yi kaza kada a shiga cunkoso a dinga wanke hannu kada a taba hanci da baki idan an jaisa da mutane sai an wanke hannu waɗannan asbab ne mun saba shari'a ba sai ka daidai gurgudu da za su iya sannan kuma sai ka koma ya zama kana yin wannan zuciyar ta tana kamfara da Allah duk waɗannan sababi ne wannan ba ta hana komai sai abin da Allah ya hukunta amma kuma addini ne rukunin ka ce ni ba zan bi sababi ba zan yi abin da na gada ba? wannan ko ba daidai ba ne a'a in an ce nan da yan fashi to kada ka bi hanya in an ce nan da cuta kada ka bi kauce iya iyawarka tare da dan farcewa komai yana wajen Allah wannan shi ake son mutum ya zama tare da shi a zuciyarsa to wannan shi ne abin da kuma da fatan alkhairi da jin cewa akwai lokaci da zai zo wannan abu zai zo ya kwarage kuma ya zama ma'ana Allah madaukakin sarki yana tare da bayansa ya san yana tare da su ba kuma Allah baya tabar da mu'mini wanda ya kamata dukkan mu'mini ya dinga ji a cikin zuciyarsa ya ku yan kwa masu girma kafin mu karkare hudu nan dole ne mu dai ma'ana bayani ta kai takaitacce na irin halin da yan uwan mu suke ciki a cikin garin Katsina da Sokoto da wani yanki na Zamfara babu shakka wannan abu ne mai tashi da hankali mun san cewa shugabanni sun sani suna ba za mu ce mun sani ba za mu ce ba ta ji ba amma ba laifi aka faɗakar aka tunatar yadda ake kokarin kare mutane daga wannan cuta ake kokarin a tare za ga wasu gwamnonin ba fitowa suke da kan suna fatrol to wancan ma ba musibar ba ta gaza a mata aka ba domin a rana ɗaya a shekaran jiya kaɗai ana magana an kashe mutum sittin saba'in wannan ba wanda aka faɗa kenan akwai kila wanda ba a gansu ba akwai kila waɗanda ma'ana sai ma an yi kwana biyu a gano su to kaga wannan musiba ce ba ta gaza wannan musiba da ake ciki ba da haka wajibi ne wajibi ne a akan gaban su iya duk abin da za su iya su yi duk abin da za su iya mun ga yadda suke ba da kokari da damuwa an kafa kotuna idan ka fito sai a dafe ka wani ma da guduri a fata ya mai tsara saboda mai ya karya doka dan bai zai fito kuma corona idan kai ka za ka to wannan duk ba laifi ba ne tunda ana yi dan a ga an kare mutane daga fada musiba amma bai kamata a bar wannan ba wancan fa girman ce, yanzu da wancan abin ya ɗiba a ƴan kwanakin nan duk corona ba ta ɗiba ba gaba ɗaya in ka ɗauki ka tare yanzu an an an tura jami'an tsaro ka tsira kuma abin ya kuma ya falla ya farko to ya ya waje ba a san cewa ba ne sani cewa wannan fa nauyin yara sai a kan ne kowa kuma dole su tashi su iya abin da za su iya to nuna gwajin sanar ne wanda yana cikin abin da ya haifar da ya sa ake ta da mutane akan wannan cutar suna ganin ba gaskiya ba ne saboda mutum zai ga inda ɓanna ciki, ga inda ake mutuwa ga inda ya kamata a bada garbi amma ba a yi nan ba an zuwa ana mutu sai shakka da shiga mutum da haka yana cikin abin da shugabanni za su gyara a kowane bangare su nuna damuwar su nuna idan ta kama gaba ɗaya za su fita su koma wurin gaba ɗaya su iya da abin da za su iya domin ma'ana barin rayukan mutane suna suna haka wannan ma lamari ne musiba ce mai girma babu yadda za a ta kashe bayan Allah kuma a ja baki a shi ko ba wani abu kuma Allah ya gyara Allah bai na kishin ba da haka dole ne wajibi ne kai shugabannin musu duk ya abin da za su yi kada wannan ya shigar da su gabarin wani. kada wannan ya shigar da su yadda suka ba da kokari ana kowa ya fito ya zage yana nuna kwanjinsa ana gasa cutar yawa jama'a musamman waɗannan jihohi namu na arewa maso yamma tun da kan abin da ya shafi kano da jigawa da abin da ya shafi katsina zamfara har abin da ya haɗa da kebbi da sokoto da naija duk waɗannan wurare yana da kyau a yi zama mun ga yadda suke zama ai kan kadiya almajirai kadiya almajirai ba ta kai wannan ba an zauna amma an tattauna cewa a daga fatin da su wanda ya kwasa ya kai wanda ya kwasa ya kai dan me ba za ku zauna ku tattauna akan wannan ba wancan wani lamari ne da yake a an san cewa bara da abubuwan da suke ciki abubuwa ne da ya kamata a gyara amma dai yadda kuka zauna wannan ba ya kamata ku yi zama ku yi tunanin yadda za ku yi ku tsaya tsayin daka ku ga kun yi kun magance wannan abubuwa, domin labarukan da suke mutuwa ba su da daɗin kuma in ka je da ake abuwan sai abin ya daure maka kai ina hankalin shi ba ne? ina hankalin masu tsaron ina ka za a don za ka ji abuwa ne za ka ji duk wanda kai ma bayani zai ce ai mutanen nan suna nan kuma gashi gashi gashi gashi to ya kamata wajibi ne akan yi ne. su tsaya shi wani abu a kan wannan shi ma mutum ba ce in ana ta ɗiban rayukan bayan Allah to ba Allah ba zai kyale al'umma haka ba matukar kowa bai yi abin da zai yi abin da za mu yi addu'a wani ba ga Allah kullum ana maimaita waɗannan kalmomi ko ba wasu ba gyara halaye muna da matsala ne ba a wannan yanayin da ake ciki za ka ga wahala amma aka buɗe kasuwa wani kokari ke cuci wani ana cikin wannan yanayi ba shi wanda yana kokarin ya cuci wannan wanda ya cuci wannan wanda ya za ga halin mu da muke ciki ma talakawa yadda muke ba tausayi ba jin kai ga alƙushi ga karancin amana karancin gaskiya ga kaza shi ma kaɗai ya ce ma Allah ya gaba to dole ne kuma mu dinga wakan mu kowa ya sa gaskiya cikin lamarin ne yanzu ka kalla al'ush ba wata sana'a yanzu da ba ba a yanzu ba wata sana'a sai an gaya ma ga hanyar da za a bi a yi a cikin mutum a cikin nan. to irin waɗannan suna nan dinkan a cikin mu dole ne mu ma mu wakan mu fada mu yi kokari mu rage idan ka gyara na gyara wancan ya gyara a haka a haka a haka sai ga gyara yana tsuwa ana samu a kai waɗannan shugabanni da muke ta kuka da wasu suna kuka da wasu duk ɗan juma ne da ɗan mai daga juna mutum ai ba da gurguri suka fito ba daga cikin mu to ke na kuma muna bukatar gyara da aka kowa ya duba kan shi gyara ku koma zuwa ga Allah ya Allah muna da wasuli da sunayen ka mafiya kyau da tuwoyin ka ɗaukar mafiya ɗaukaka ya Allah ka yayi mana halin da muke Allah ka ba mu zama lafiya wannan kasa da mai albarka da dukkan ƙasashen musulmai gaba daya ya Allah shi gabanin mu ka kama hannun su zuwa ga abin da yake alkhairi gare mu ya Allah shi wanda ya nufi wannan al'umma da cutarwa ko addini da cutarwa ya Allah kamar yadda kai da zuwa gare shi ya Allah madaukakin sarki ka yafi mana ya Allah ka yabe mana zurbanmu ya Allah ka da mana ka ji kan iyayenmu da mu da mu da duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka sa mu cika da imani ka tashi mu tare da annabawa da kai da shahidai da salihan bayi ya ku yan kwamin salati da sai ya hadita dan Allah mu rahma hakika Allah ya umarci mu da yawa manzon salati manzon Allah ya ta da mu yi wanda yi mun salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Nah, Allah yana manta akwai ɗauran aure ta ɗauran aure